الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katon ya shibabeni daga katon littafin alkawai da wal usulul jami'a ya shekha abdurrahman nasir sa'adiyo ƙa'idan shi ba benin wai zaita ma'at ibadata ne min jinsin wahidin ta dakhalat af'aluhu ma waqtafu waqtu fiya bi ahadihima izaita ma'at ibadata ne abake ibada ruba ga guye kan min jinsin wahidin na jinsu yirin yana ta dakhalat af'aluhu ma etune jina rukunsa etune lona ga aka fido shi waqtu fiya bi ahadihima ci ga kunke benin misali bani umra da yaji hmm. ko hmm. sallah guba eh hmm. o eh nufu janaba da nufu aile ko ko nufu ya juma da fu ya janaba ko nufu ya juma da nufu e fu e e aile da makamancinsu ko su zuwa yi. <coughs> wajen nan yinayin nan amma nan wuce biyan wani ko laji ganewa wace ranar gin nan zu shi waga a sunan gin nan na bayan da waga nan gin nan na zu e gi babban gina to ba ko wani na ruwa ce waga wato su maka shi zuwa da ga su zuwa ya ne ko ji gane wu eh to dalili ya kaidan nan na hadisi na nabi sa sallam ga dakhalat al umratu fil hajj la yawm al qiyamati umra ga daji hadd fal qiyami ade na bo mine tun ya umro na da mine tun ya ji bana ya ki je da ga ji umra wajo hmm. hmm? daga wayi ramuji ko hmm. wa fi talbiya wada tawafi ji ko wa sallar nafila raka guba ji su mai makamu ibrahim ko wade ji fi raka guba su mai makamu ibrahim su ko zai da ji sa'i tsakanin safa bin marwai da zai ji sa'i tsakanin safa bin marwai wafiyan wati ko fiye kyakiya da na gane jinan murajiyani ai ga ga umura umura umura umura umura wa za ni non bat ba no daga nan zuwa le ya tun na ji bayan min ya tun ya ji buke da go gala hadis daga dakhalati al umratu fil hajj umra ga dani ya jo ila yawmil qiyamati ad fal qiyam ya bugo aje tun da min ya tun umro da min ya tun ya ji bana nga man la ce yi to umro to ga hajji ta tangiyo hmm. wafi kana na bisa sallam kai amru ibn hazmi radiyallahu anhu na wane ga ga ayyumra wa risala wancan na ga kiyo hai ta canji ebo sababin noma nga man gwaci maji iskin ba to ya ci gan umra ji dole a shin umra dole yo kashi wani dole a umra ya tuyo ne daga jin waje ladanin ko faman hajjal baita wa tamara fala juna la an yatawaffa bihima amma ne dole ne hajji ya boli la na su baki mane sa ta lai sabila amma a gangan wajabal umratu umajin nazuru ya zaje ya zaga ce ba ji so ko in na me wa no ga ya ni ga kido ya ji mura mura na waji na dole ta ce go amma wajin nazuru a wuri kishiyo kawai ga je wo ti lo aji zu shi ya shi sun be shi na so ko jin awon dai jona no problem amma a ga mura jin haji kiyo wọn ṣe dole a ọ̀tọ́ ọmọ náà tó ìdóòlè lè zuni nígbà títà tí wọ́n zuni ọ̀nà ìkíyọ̀ nítí mutamir qad faƙad dakala fil hajji ya tundun na zane ji umura ne jina waga da niyajo falai safil Un, shay'un yaktabi ifradu bil ijabi in yadda min ya umuro na a gagan waje wadi ta tiya zauna falau wajabatil umratu lakana kad wajaba ala al insani hajjatan da aga ga umra gaje dole ta tiya zo da ga ji guba dole ta tiyo su gurawo kubra bitan ya ji mu ci ko sharil da ya bitan Ni dalili ne laugan izajta ma'atil ibada ta ba da kuma ga guye kamin jinsu wahidin da da ta dakhalat af'aluhu mawtufiya bi wahida nan ne zakatu janini zakatu ummi ke zakatu janini ene zuzun ya ejina nga zuzun yan nan bi ma'ana ga nan ko ko rakun ko nan yi ne bi wena ada ke oga na zuwa ni na zuwa na na e nan ga su zuwa ya jani ma'ana jisin nan ada ke ya ji babban yiwa tiya tun daga bakoyan abi ta ga gbar yiwa tiya tun daga bakoyan nan na bayan an nan na ko ko ka kuna azun na zo nan abi da tun ya ko sassa ko nan wale ganyen wuce na su da hannun wajen su sai wani zo e wuce da bakuran washe halalli a ni e ya bane su zuwa nuka su zuwa ne? ibn kudama ngali jeni na mutasilin biya yake sala filkatin ya gaza bi gaza'iha ga yabo na yi babban gina ba ko yan dabba ya bago yanayi zunzunya nanan ga ya zuye ya gyoto ka ba ya gina dai ki gaba na kubo lianna zakata fil hayawan takhtalif ala hasbi al imkani fi wal qudra ebo ne yanzu dabba wa kiri e tiye gurgudo iko ko bi dalili saidi al mumtani' wa ghairihi al maqdur alayhi wal mutarajjiya bi yanayi za da gbiggeci wani ɗayo da gbiggeci ajiye wani ko hmm. ko mene cin wushe wuce suna hmm. waljanin la yi tawassul ila zabi bi aksar min zabi ummihi e gina gumba ko ne ko da bana ga ajiyu suna n ga alewa lan nan wasu bana fa ya kunu zakatan la wuce shiga ajiye gan su suna buga da wani yabo ne jaye wacin ya ga to lan wasu na ji kuma ga ga lawon ci an dole yau ga ga surafu jin kawai laji fahimta ne ga wana hmm. hmm? hmm. waje eh? nan juriya nan juriya wani eh wacce uzun kakuno zunan niyan nan na wafi da sunan jiwa jiwa ta fi wa ba to a madina sun Mm. in ba Najeriya wa Najeriya wa jiwa gido sun ba wuta da nan in ga wa ko ci a gan wajin mai ta tuka shi wajin yawanji wajin yawanji ba na koyo mini yanan gidan na wasu na musu a ga wa waje gido sun fi ba ko ni mu na wace zunzun kaya zan ga kan shan ya ba hadisin zakatu jami zakatu ummi ba na application ya bena zakatu iri na jin na na zakatu irin ci ga ajin ga bugun wa wajen ma ku manji agagan etiyan lamarin na ku hmm. hatu babu na gan rayiye jin lalaku rayiyen nuna annadur bin shumaili rahimahullah ga sa'atu ru'a wajen zai je kanan gina gan da je kadabana fakalu a gan ma min dabatin tamutu wa fi batniha jarinun ila kharaja ruhu li ruhi ummihi a gaje dabba na buwa na eji na illa face ji na gungba ko ne ji ga zuma rai na na zuna no le don ko wa le ga zai ju gbe na kadaba na amma je limi ne bane ne ji mu'amala bin kan dole na gajin wannan kai da ya tadakulu in zaita ma ibada talimin jinsin wahidin tadakalat af'aluhum wa tufiya abi adima kai duyo na je muhimmanci sarawoyina especially tadakulu hudud Ngo ji gani ko Ali ibn Abdul Salam هو أولى الواجبات bi الحدود li'annaha asbabu mulika yana gwayin aji ta dakulu ga ganin ga kiyo hududo ewan sa bishiyo ne lazajin halaka nan wa zajru ya sulbi wa'idin minha amma nazan nya yaji mini wo misali bayin nan shishi waya cin dabe gogwe nke eti dabe nne gị ndị elu eti da ibe nne kwe na zukwu afi eji wọn eh na ji wọn gba ni da na nan ole kaku ni bia bi shazo na ngu dabe nne gị eh ka ni fu wo gu ba ngu na ngu na kwara o ti da bi gị o ngu ya o ti da ko ko ka ni eji wuta ga gafi fi ngu na zukwu o fe fu abo fe lo ba ndị otu mgbe ọgwụ ganji zugu eriguni dị na ata eji wọn ada eji ka ahụ ya e, lagazabe da ee ashe nga eti awo ga e nga dị eti la wuta shin haji wuta aji wọn ka shin haji ni ali ibn abi salam ga ni wọn wunji ga haji ni aji wọn di ne mo wunji wuta eti amma wuta ta ta da da ni ga ga kuyo ta shekul islam ibn taim ya ce ci ga gawa babu ta dakuli za ka da jami'u hakan lillahi ba dina gan ɗaya ta dakulu wani wai gadaniyar na ko hmm. a da ke lamar ga ya ke soko وهي من جنس واحد دخل بعضها في بعض ومن جنس رنين غاغا دنيا دجو كما لو زنا ثم زنا إذا قد دنيا تشوكي دنيا تشوكي دنيا تشوكي دنيا a ga daga na zugutu dan ce na gujin hadi gutu yiri hadi gutu consecutively a a in ga zuni ga ta be jiwo ko ko misali an so wanda ya ci bai zai ni wanda ya da zo suke da funo ki ake da shi bai zo zake zake ya dabe zoto da ya ci ga zuguta kun ji yanzu zuguta a ji zanna ajiyar zuni ga ajiyun sabu kayi da ya ta dakulo au saraka summa saraka wa lam yu'aqab ala na awwal fa innahu inma yuqamu alayhi hadd wahid ko waye yun ke yi. amala poni shube panya ngoli hadi ni ajiyun لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعل ebon hajji be da shari'a jinsin ya tirin nan faƙaliluhu wa kafiruhu fil haddi sawa to jeji to wuci ku irin ni wuyo ja'ala shari'ul qatu idan liman saraka nisab da ne na tun nisabu na ga ga gwa ga wa zu'afun nisab ta ta motifin nisab wa kazalika haddu zina liman aulaja marratin aw marrati atanga hadiyar zine da ni ga da ci zuni ko zukumanin kuyo ke ke aulajo gigada imana wa ba ya al'auru lagada alfaraji yayin zagen gole wa magaci gajin gole ya ci hadani na ko ni ga hajji lashe dole nan amma ga ga a un to bayin zagiyan wuki su ku zungo koro ku tuwa amma uji ilajiwa wale za na taziru a ji wuke taziru anu amma ga ilaju jingolin wanzu na jin hajji a jingancin bani aga ga dubu goma layi rubu dinaro misali ya zaci shi dubu dari kwale gba náà ga rubu dina da láwọn kuma su ni ne dubu dari nuri da hannu ne zuki a kubo rubuwo amma ga wale bu kayi e da ya tada kulo su kun a gagan rubuwa a guba kuyo mai dabo ne ga gaba bin da gagu da wani na hmm? fi ye ci ya fi ci ya fi ci ya fi ci ya fi don da ci gaba ya kai da ta da kulu gabu a gadan da ci maga a a ga fahimna zai gairu mukaddara bal man shariba kasira wa marratin fahimnahu yuzadu fi kurbati bi azbi ijtihad da ga tin ya ci ya fi ci ya fi ci ya fi nan a punish da na punish based on gurgurdan imam ebu ebulala e, na wucigago 40 gabe na wuci wuce imamu jojin ala hasbil ijtihad yamna limamu shafi bai imamu ahmad nan bale ba ni mine ruwayu bo ganin e bana wale ga ejefi ke mine ejefi ya rabu ne ko ne ga ajin walo ejefi na musulunci wani mai al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min mali shaytan Sai e bago ejefi be chache da mini kibo da mini ya e toye shaytan bo anabi magama sara kasiru fa qalilu haram ene ga tun do ku ci ga jeji u ci ga wafena to wafin jeji u to fi dai jin yara mu amma ya leje fi ya ibn an diga inna allah la bi jashi fa ku fi ma rama alaikum so kola e go ya na waji haramu ye na ba e ku yara mu wo ku wo shi je yara mu wo transport ye jo yaza mu yara mu wala store ya za mfu kujufi wikivyo uyaramu wofyo jiye jiyo ya za nzege ikivyo nzege yaramu ati yoto nao zamani ya nibi kakune za fige na bulala 40 nga nibi dimu ko na na kaku ne za su na bulala 80 nga na umaru jiwu a ji wato 40 na jiwu da ya yana nufi sa sallama na na umaru na wuce kiyo wuce ta'aziru ya anu yau la kujo wula yananu lugwa ebo na kan mi jila lugwa tiga je fi wana ke zayin da yin diga hajji ga wasu din tashi su zayin tiga je fi wunde ni a giza lugwa ti ji mutunci bai gami su jafe da giza wunci ta ko ebo ga bin wada kotu da excuse yawun ya je fi ko zan wace shi shi nga ge fi unde ni e je na ya to e nu ta jimba nan wace ye ji jabe ala je to kun ya ala ji wala nan amma nga ga shi biye biye wuce ga wa ju a gagan kan zan ta da ge fi ni be do ta fe ji wa wa gugu ko le zahiri nan ko le ka ga ga bulala 40 ngwa le mu ta biye bule irin nunu wa ila e shi sha family man yi be ji shi ya ji shi da ge fi ji ya takawa yi fili bai ji gori ba yi lasu na ya ebogo ala kuli hali kaida ya ta dakulu na kaidatun nafi'atun muhimma kaidu yo na je na je muhimmanci sarauni na mai lawo ya sauki ya shari'a gama la shekha abdurrahman ibn nasir sa'adi gan wa hadha min ni'matillahi wa taysirihi na da mini ni ma yasa ko be sauki yasa ko li anna al amal al wa'idi yaqumu maqama maqama amali ya bane tunni wajida na ya etu kama mini misali ubo hadasa ni hadasa guba asgaru bi akbari ko mulugun da ni ya dojo misali bani ya maza ba limama amur ibn hanbali ga su kubra da su sugure ada ke wanda ga ganda do jina shikenan gaji jiki ne misali sai za da da ji ko ku yau za zan da kidan da ji o misali sai za su bayyali janabu bude ko unde saji zo wuce na kin ba ya lugon fe ga da ba furmo ne ga da ba furmo fe ke jibori e wuki jibandan hadathul akbar ebo bo janaba hadathul asgar ebo bo kibo ebo bo boriyo dan nan na kiga na zugu wuji gun da gwadan bori kayan fe funo janabu imamu ahmad diga nuwa ya eh, jene ba nan fubani da hannun nan wani ni lada to ya bori wuce no jina da ne bugo izashta ma ibada tani ibada guba nga guye kan min aslin wahidin daga asalin ne ko min jinsin wahidin ta dakhalat af'aluhuma wale ga to ga jiki to ga ga dani dojo ibn qayyim ga hukumul hadath al kadin daraja fil fil akbar hukuncin da su can ga da hukuncin da sun ciko wasara juz an min da fati tubo falamiyan faridi bi hukumin a gagawa da su ta canja ke ba hukuncin ba kayan la sai ma kullu ma yajibu ghuslu min al hadath al asghar yajibu fi fil hadath al akbar wa ziyada fazi alwayatu ya sayya alwayatu ta zo wa biya zai tariq kana sayu an al-umrata laysat bi faridatin li dukuliha fil hajj e kwanna masu wa ne ga umra di dole bin wa ga daniya jo wa nabi sallallahu alaka tura bi ifadati ma ala jami'i jasad annabi sallallahu alaihi wasallam ga alama lili nga ikiyo nulu to na kan bata ila ga ga wa funu waje na ba ku wa funu haila make sure na kawo bayan nuwa jiki nuwa tu walam ya shari tudu an wula allaji ji shiratiya amma ga olewa ga allaji wange ya zaga ni waje na ba fu nfunu waje na ba zan zuku wuce alulaji wange amma ya bane ya zanu waje na ba fu amma wuce allah zunubu amma nuwa to na kuma bayani o mai beni ya na nuwa na je to sun odo a je a sa defa ya laganin wa lugwa ma na defa ya laganin amma a gano wani funan gyana misali ba ne zaji sallah annabi sallah sallah na na fatiha kawai yin gwarin ba sura ruku magu zai da magu mai yin dore sannan dai sallah kawai dai sallah mu dai sallah amma yana dai wa gane ga kiyo ene je gane wula suru buju ebe la do shekman ko amma wa ga wuje sallah ya a cikin ajiyar zaga nufu taami ma nuwa ma mana ko ba take daga yake hade biki ta akwai gwa umai de ni ka ni jin na gole ni wa fa amma nga wale nga mitu wọn gwa lo kai anyị bezo na gwa pi wọn bezo na abo ne laji amma to jata farilla bu ga wallan ne shtaritu don ala Allah ji sharata wa fa'ala wa nabi sallallahu li bayani akmal li bayani akmal li gusli ga nan sa sallan funofu na wato Allah ji dawo biyan doro na ebo wuje bayani ya ga nufu na so gumi ganin udana na malaka ga ga ka to za wace ke understand yin zawon ki yi no ibezu ko ji gani ni ta na shishi musa to gimani kuɗe na kuɗo to ke funo jini ba funo ke fuwa ayla funa waga ga wada technically biji yi wa ke ashi na wa kayin lawu yo ne kiyo niye. luwa ni luto na kawo bai zo yabo Ee? eh luto na kawo pata eh eh ngole wannan to gari bai ngole da ba wan kalin wati daga eh we lake ko biyani fi bila ne kenan kara kara kara kara is like ida kici walo musulunci woro gawa wa jin bayani a wace mine ji sallah dina, ina wa kayin ji je jin bayani mine ji fati a jina na fati mu na ki kpata sallan wuce abin digiyar wuce abin guzuma amma wa shishi ɓarga lamu fatiya ba wadda ba wala su zafi ibrahimiya na uba wannan wala annan kasiran ta yawan baraka fi uba wannan wala ah, wa a yi wake yushi gagan wala ji magan waga kundo ko? thank you <laughs> a cingaga e zaga wa lifa da lagos ma lokacin gwagin ko? wacce bai ta wa lifa da zumago wuce wa tawafu da ya ci ya ci e bu sabanin na gai a hajjiru a ji bilbaiti na wajen yana ku a cin gaga zanaji kiranu nan ya kiranu wani yau ga ajayi gari wuta hmm. a da ifiradu ne ga jaji kawai nan amma dai a tamato ne za umura ji wuce sai fayin da ya zo da jaji nan amma dai alkiranu ne za la umura da yaji ta gadon waje ba na a ga to zane jin alkiranu nan in ga tawafin ni ji tawafin ni wuce kuke amma ni to yin hajji to yin umuru ga gane ko abul al al'akbari mini mai hanabila shi ga alfariku ga alƙarinu يقصر على طواف واحد غزا نجا القران نا وادي طواف ني وسعي واحد وما دي سعي ني يا سعي تكان سفر مروه خلافا لابي حنيفه ما ان لي جاي امام ابو حنيفه با لانه يقتصر على تلبيه واحده لهما اي ابن تلبيه ني جو جون غا ودي تلبيه يا دي انا كان تلبيه عمره انا كان فقط صار على طواف واحد كالمفرد و... kal mufrid wali annahu ma ibadatani min jinsin wahid e bana to aji to umura ibada gubu yo ne jinsin nina faiza faiza na wawu ma tadakhalat af'aluhuma ngai be ni guba wa le ga tu guba bana ga dan ni ojo aslu wa salui al ghusl wal wudu no fu gangani be alule daga ba wannan ga a da na yi biyan nuwa fuye jana bayanan da zai gani wafu ya kinan ya ji mayi na misali maza bayan zahiriya ji a gawa fungoro fuka kayi waga gan a ganga Allah subhanahu wa ta'ala ga wayin kuntum junuban fataharu waga ibe janaba waga ji wali bugan wala janaba futo don wani ya haila lama Allah subhanahu wa ta'ala ga wa na kanin mahid kul wa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid yau ji gane ako a take gobe a gawa kan gai haila da juma ga gunye kan ya bugu aila fukai ay juma fukai ya bane dalili ya aila da na dalili ya juma ma ya hadis ne gusul yawmul juma'ati wajibun ala kulli mutalim yau ji gane ako a gaya bela kayan a ta dakulu bai yayi maza bayan zahiri ya ji na sukun maza bayan zahiri ya ji ga in ga zuru bela asari ibada yiri ni ka guni guni kile ya ciye ga zanaji zuruwa da nga betu lasar nga jula ni ulagba wa fuji yan ko ji gane ko a ga number 2 e da ga fi azunye na fila be kwa e da din azunye ya baci azunye ya wuro ce bi e zula kiyo wula ta da kulu ji wula ni uji nga ya so jin dabe wucin ya e go kai da ta da kuliye na kuga da tuwa da tuba ndoro ba wunji ba kwata mu da tuwa kuyo ko wal ilmu inda Allah Sheikh Mun Nasir na Albani ma e ga a ji ta da kuliye bayan no fuju ba ga mun tolo bi if I'm not mistaken litafin tamamun minnati yan bobo fitalika ala fike sunna wal ilmu inda Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله illa انت astaghfiruka wa atubu ilayk ta ki ga nojin idan ne masani ba da yake da kullu hmm. dan da shi da shi shi shi dan wani ka da yake da kullu ne hmm. wagan ji layyan ma gun ji sunan jinya mu mu ji so jinya ta da wa nga Eh? nga ba ta ta wa ibada na similarity na nan na agafi abun na ma gafi abun hmm. bani sun ga zunduru is there amma at the same time walayen layya wuce kiyo zuni ẹ̀fọ́ ilé làbẹ̀ẹ́ ní àpẹkẹ́tù mọ́sùn ìjìyà kakùnlẹ̀ zaga magina to sun kem na sun dari shi ma ga difference ke da mu although min da ya gane za ta dakuluwa wade jini ishos Allah wa na kunkya ni. Iba, yau da

òṣìṣẹ́ àgbàdo yẹn lọ tún wọn na ìtọ́kọ́ ìrìnàjò náírà àlàyé lójú máa ń so fourteen fifteen náà máa gbàdo yẹn lè tèmi mú kí ẹ̀ ló ń kẹ́ bá ọ̀gbìn gan fourteen tó tó yẹn lè tèmi láwọn ẹ̀lá fún ẹni bá tán. ìwé etí ga tẹ̀dá kó lọ́tọ́ àṣeyà bá ń kashi na je specification yan wukai azumin da ji farilla dey na fila ko laji ganewa waza na mawaiwa zanen tun ya alamin da litini tun ya ya milbidi tun ya sita shawal wadda kiyo la lada ba shi kenan ba subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk e barin zo li ene we gamba abun nan na wa e ga kakaya Hmm? wọ́n gẹ́gẹ́ thirteen gawa ga wọ́n wa masu o wọ́n máa fi ètò àlàmìbẹ̀jì máa ń ìwọ̀n ká thirteen fourteen fẹ́ gbá ní àlàmìbẹ̀jì máa ń lò kí tobe wà dáwọ́ ìdí ká yẹn na kọ̀ ní tó bẹ̀rẹ̀ ń dọ̀bọ̀ àmọ́ bà ní ẹgbẹ́ ká ìdí